an ji wa mutum dubu a cikin waɗannan mutum dubu yara ne mutum 973 mata ne an rusa asibitoci bakwai an yanke musu wuta da ruwa da gas inda ba baka da hankali ba ka ɗauki kanka ka sanya a wannan matsayin ka ji abin da suke ji an kashe mu a Zariya tsawon kwana uku amma mun jira raɗaɗi an yi waifin gidaje ɗaiɗaikun gidaje wanda aka kashe mutane iyalinsu bai fi wala Allah kamar ka ce mutum shida mutum bakwai da sauransu ba amma a gaza wallahi ko a jiya an nuna wanda aka kashe familinsu mutum arba'in sai shi kaɗai na ga yaro ɗan shekara hudu an kashe babansa da babarsa da yayansa gaba ɗaya an rusa gidansu yan uwa in har ka ji abin da ka ji a zaria ka damu to ya kamata yanzu a ce ka damu ne again wannan shine reality wannan shine abin da ke faruwa a gaza kuma yanzu kafin mu gama abin da za mu yi a nan wallahi rate ɗin waɗanda ake kashewa ya ƙaru kuma nasi ya fi ciwo saboda mu da aka kashe mu a zariya ba a sani ba za mu iya cewa iya mu muka yi ta kukanmu bbc ba su faɗa ba BOA ba su faɗa ba France 20 ba su faɗa ba kayata Press TV ba su kawo genocide ɗin da aka yi mana ba kuma an kwashe gawakin mu an yi komai amma su wannan ana gani daily ko yanzu ka je ka tsaya Press TV live suke haskawa Gaza is on fire ana masakarin ɗinsu ko yanzu nan kafin in taso wallahi akwai gidan da an je an jefa musu wam sun zo wasu sun tuwa daga wata unguwa sun dawo gidan sun zauna gaba ɗayan su yanzu dead kuma mata ne da yara amma mun zo mun yi muzaharan falastinin mutane kaɗan to dan uwa ka tanadin makanka me zaka ce wato me kake yi domin falastini me kake yi yanzu domin mutanen gaza wannan is a very important question da ya kamata kowa yi wa kansa idan kana masu social media duk sanda za ka rubuta Gaza ko za ka rubuta Palestine a sa hashtag wannan abin shi yake counting yake sawa ake ganin abin da yawa so wannan shi insha Allah kuma ga su Bashir yanzu za su gabatar da akalla dan wani abu saboda Sheikh Tura alhamdulillah jagaba ne a irin waɗannan abubuwan mu mun san da yana tare da mu a yau to da yanzu mun yi muzahara ta kusan goma sha uku kenan saboda yau kwana goma sha uku ana musu ruwan wuta to wannan shi ne insha Allah washir haƙi muhammad wa ali muhammad to insha Allah yan uwa duk abin da muka faɗa za ku faɗa za a buɗe murya da ƙarfi sosai saboda mu almajiran shek ibrahim zakzaki ne muna cewa firi firi